لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هجر أجن رقمون غتي تنجك أرتم سينا قصنا غتا ربيع الثاني لنكي العمس نورو أهلو ميلاد ujunihi littamma do karago قصانا لنكا غواتم في اللربانية الدرة الفاخرة في التعليق على منظومة السير إلى الله والدار الآخرة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعد رحمه الله لنكوا دارت ستكان دي قال لك كتاب بركانتيا Hmm? naxatandi ñani idan darsu naxatandi sahih iti darsu naxatandi ñani arna korgumaxunnondo dangani idan lenko darsu naxatandindi lenki allamatu saadi o baytanka المنزلة الأولى ينقد هنا من منازل السائرين قل تران ينقد يعني كان علامة الساعدي قد كبه قنير ينقد هنا نكني قاعدة نهي إذن يرور وتني أسيمن كما على المنزلتين ينقد نهي كما إذن kyani ho hananga ke kitabe barkantedi amma sado bicaro hotanadi baitan kake nuska be gaga kummaga فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان كان غمرا أري نسختنا فهم الذين قد أخلصوا قد أخلصوا في مشيهم كبه هكذا كيتي وزن دي انكسار نارنا بيتك ngad baita an ka kan centenya nan ta ko diga me an ko nin nasiru he ta kan centenya idan akan centenya gan sa sanga na qad akhlasu iti sasa inkisaru ngarno صحيح يعني انتجه عندنا انا كدي ورني ناتوا هو انت غدا غدا سجن بون نغرا يعني عروض علم العروض سرن تا غدي بي غدا كون نغرا كندي مغسر ولا اسر ما غبا غدي نما لو بون دين دبر اذا ايتي انتصار نرم صحيح اذا كن نسغن فهم الذين قد اخلصوا في مشيهم ايتي انكسار نرم اذا منين اذا نقل دبر igara naqlin dabari kan palle iri manya iri takhfifin dabari qade dal ken mani sukun hamza ke be gano manin kenga fatha sasa ila maninya fatha ke be ga hamza ke ira ken mutuba kanonga nariti dal ke kamma sasa nya kan nan qaqai qada akh lasu Lasu ita har itihad saqoto hinga ke gagadi sahim hamza be ganonga ida abugo hamza gunni nanya maniya nanya alif angata alif kan ta arabun kanne danga dangar no kusa harkan tai antanya na kasrai antanya na bammai antanya na fatha gagai صحيح إذا إذا كان قاري فهم الذين قد أخلصوا قد أخلصوا أنت تني قد أخلصوا أنت تنغاري قد أخلصوا انكسار غير أنت كم قد أخلصوا أما أنا سان همزة كم أنا قيل لا كم فهم الذين قد أخلصوا maati fahum mim ke nya maganya sukunu nganya dammanye warni sukunu num pillangam alladheena kabe hakanunga idan angati ni fahum alladheena qad akhlasu fi makihim idan angana durusini adrusi kenya muqadi idan sasa ngo ngalli e, kebe ga ga maga qad kentanong idan qaful li ta anna dalida nanya qada idan anna tafifin ya hamza ke kamananya kammogo qad akhlasu ke iskalu dangane ani ke nuska be haga magadi tana ikunga da qadi ke kutuba kanon naqli do takhfifi do lini do hube tana maga kiniya iti fahumul ladina akhlasu fi mashihim iti atengono kedi inkisarun tarnadi wa hale gantarnadi sahih walakin amma nke min meganani nke na garna fahimu alladhina qad akhlasu fi mashihim warne qad kenna gorenya nay non galli mana non allamatu sa tahallaw ken ko tagalle baitan kan nogonde tahallaw idadu yamba bil akhlaqil jamilati ti jikku haramparenga watakallaw iduraxuxa ñangari min al awsafi gelli maxan kutunga kubenu arrazilati kubenugani homaxayan kantongo tahallaw idadu at-tahliya qabla at-takhli at eh, attahliya qabla at-tahliya ka imaxan kutunden dangani jikku haramparku surenda ati tahallaw bil akhlaqil akhlaqi aljamilati idadu yambati jikku haramparunga وتخلوا إن ينقر مانا إجوره من الأوصاف الرذيلة قال لما أنكتوا وكبينوا قال لما أنكتوا مغيان ينقنتم إذن لنك الدرس سكرم بانجر أنا كان ننقاغي البيت الثاني بيتنكا هلندك فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان اللامة السعدي أتي في أوصاف السعداء ولا لنتونغا يكون مغن كتوني أتي فهم يكون يمونغا الذين يمك بينو قد أخلصوا إذا خلاص ينيا في مشيهم إترندن التي إذا خلاص ينيا إترندن في كل حركاتهم إن يغنيوغن تسكهم أنتندن fi i'tiqadihim isondon tawendi ida khalas nyanon wa fi qawlihim idiga men qagadi ida kuniti khalasen wa amalihim adi gollen qagadi ida ti mani khalasen andati fi mashihim ternden hilla almashu alhissi adu almashu almaanawi alhissi mathalan nan tere katta misidenga kani ternde nya lambaten nogondi ida kenya ti khalasen nan tere la garlanga nan tere nan daga hijunga khairin gollenga no kusu kani ternde be aga ngalli yani gollana nga ngalla ga da barni al ma'nawi manan man qanonga nan tereti isondo munga ngana bugu hilla kapendi bidi andi munafaqa ta ba kutendi katta bacen po khalasen nga alla dana. idan terle kere kenya no ga tinyo go nyogon ci do ti mani don ta hunden ni ado idiga mundi adi gollundi ida khalase nya susu ko manten sahim e kunya ni yam ngai gada khalase nya ndendi mutasharri'ina mutamassikina multazimina tigitin dano gani kun allejimin dano gani kun mutasharri'ina alihala tigitin no gani kunga lejimin no gani kunga shiratil imani tilla manan le manan ka gun ceriyan ni kannan kagai allah subhanahu wa ta'ala gada sadaka be nyoda ngani ilejimi tiken iganati mutasharri'a awalan ash-shari' shari'a alislin ni kannan kagai angatini ashra alwaridu الماء إشراعا جيو تاننا أغرغا جينا على جميني تيرقين أمتني أشرا فلان طريقا مهده ومده فلان على كل نبرنا بامبا ناجيدي نامغون قاغسروندي إذا الشرع أني كان نقاغي الطريق كله amma le selini kannan kaga jiwti kille warni jiwtana arno khairin kille nyali nan daga khairin to kengani jinga idan ke sara ga be ne ke serebe gana ra do am fay daro khairin kille nyali khairi be agan takutini duna do laga idan kebe hakene ke ti al jama'atu al mutasharri'a amanan ni kannan kagai humul mutafaqqiha jama kebe igani ha manonga kubenu kada sharia lazim ay alladhina lazmu sharia kubenu kada sharia lazimi wa tamassaku biha iga tigiti tay watin ka dangani al mutasharri'a mana al jama'atu al mutasharri'a allamatu sa'di rahimahullah yara ke diga ma be ke nanti al mutasharri'a ken diga ne. nan kaso to na qorun na kan nan ni idanga ni na tidangani qurrao no walla kan na ti tullabul hadith hadisan qarlemu yani ahli sunna wal jamaa ni kai iya na qur'ana qarni garam gondi na golli iya na hadisan ga to agumurun nan ga na golli idan nan kaso ni danga kan mo qurrao walla tullabul hadith walakin lagaruke watini dangani المتشرعة الجماعة المتشرعة إذا اللامة السعدي ada ke kone redo maniya sugante lungain dangani ada hilla gadi nan kore ti hoy goya nanti igara sariya kebe wutu ikunyi me galle hede allah subhanahu wa ta'ala sarani kenga warni lemanan ka ungiri ko agiri allah idan lemanan ka unga kitete killebe kun kaga da kenya lejimi nanti gititai صحيح فهم الذين يكون يمنا قد أخلصوا إذا خلاص لبات إذا خلاص لي في مشيهم إتلن لي متشرعين تجتن دانو غنيكونا بشرعة الإيمان تل من أنكاغون شرعنا معنى تل من أنكاغون كلنا إذن قهند علامة السعدي kebe haikene ke bate lesili ado sarti nga bate ncu suka humantendi sarti nu hillana antara gana makumpilli allamatu sari da kenya ne yang dingira hana nga ke kitab barkanten فهم الذين قد اخلصوا في مشيهم كن كان قاغي الاخلاص لله خلاص الله سبحانه وتعالى دان غولون تو سودان ديغا مون دان تاكوندون متشرعين بشرعة الإيمان متابعة الرسول كن فارم بتين عليه الصلاة والسلام نانيا نانياغي دانغني هوهن نم بنا دبر دانا دبر قاغرا دبر مغم إذن بتين لغين شارتنين نكواي بتين تنيانا مكي ورني هون هون سارتي غنا نغندي سارتي كندا بغا نغندي أبونا أنت تمنى مسارتي كي الله أنت صانا علامة سارتي taaliki nga ke baitan ka kamma ati hatani ku hilli be hay kene ke taban muannas watin keda al musanna al muannas aga ni yugum pilay tin kam ko hadani amma ya garimanu pila qaida ni mani muannas kenya na gati hatani sahim hatani ku hilli be hay kene ke ya al qaidatani kun qaidanu illa mana lislinu illa nikuya وهما يكون بالله الإخلاص كننا خلاص إن الله دعني أم بتندي والمتابعة أدنى فارنبة عليه الصلاة والسلام onda dina batu mana na nyaga yamba ten nogondi ku hilli be ka alamatu sa'adati kuni leslinu hillahi shartun sarti ani kaya li kulli ibadatin bate be sudangani zahiratin kebe banganten gani wa batinatin ado kebe mugunten gani ho ha gani bace an tasahana an taragani abada ma kulle sunu hillin kita no gonda al ikhlas wal mutaba'a nan gollen khalasindi Allah dangani adona dabari faran cunnan kam igama kite golle sudi maga nyimme tampinda antaragani digama si igama kitadi antaragani tahunde si igama kitadi kafum bane anan maga antaragana maku hillin kitadi allamatu sa'aditi fa kullu amalin golle golle laa yoraadu bihi wajhu allah iganta alla yesonya murunu tiken golle ya فهو كن قول ليا باطل كن باطلا يقفن كن golle yaa. golle sui gada dabari ima Allah ye son murutai kafunya ni ken golle barajen ta kamandangan idan al ikhlas ngana bugu golle ndi ato ni maniya batil ato ti golle gada ato ni maniya kafunya ni warni a bonondina wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين تنكن بخيفار تملو السكوخبا خبا سكو بالله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون إذن الإخلاص أنا بقول لا تغني باطل أتغيت يقول لي غني قفني أنتي كمن نهنا كنت غوتانا تورا نكنيان إذن أداتو ko kala senga na bugu golle ndaga nyana kebe kem palle atoko kannan qaga al mutaba na nyaare do faren allama to sa'diti wa kullu amalin golle golle la yakunu agantanya na ala sunnati rasulillah alla faran kunnan kam alayhi salatu wassalam mana akillen kamma fahuwa ken golleya mardudun saga honyani kengolleya golle be gama nyangi sunna nyakamma haranga na dabar khalase nyakamma tungkanga sa gana ngantara gana idan khalase nganta golle be di batala nyani kengo golle be gama daga dabar sunnan kamma sage honye ni kengo gelli garanya batala nyagani hobononte nyagani tungkantara gana agana sage hon ka gana anta gara gana gadi idan mi hillan ka huma men an ga ma dabari khalas e kamma awa sage nan an ga ma dabari faran kinnan ka ga kamma awa sage nan gadi idan golle be khalas e ngana buga da to ni batilun golle be gama dabari sunnan kamma to ni mardud sage ho sahih كم فلا اللامة السادس رحمه الله فإذا اجتمع قل لي أغنكه للعمل قل لندغني الإخلاص خلاص أغنكه للمعبود بات كمان دغني صحيح قل لي أغنكه قل لنغني من إنكه قل لنغني هو هنا خلاص أورني إلا دينكو nkagala ngane al almabud maabudu ni kanna nkaxay bat kamane ti tongunga al allay bi bihaq bat kamane ti tongunga kenni allah bane ay wa huwa ati khala ke gani ya an yurada gollana bil amal ti gollenga an yurada inara mugayaru murundenya bil amal ti gollenga وجه الله وجه نائب فاعل وجه الله ألا يسمى وحده أباني كيا تغني خلاصي بات كمانين دغن نقول النبري أن ألا يسمى باني أرامورون تقول لك جلي كنغنا كي أباني هنا دي جلي كنغنا كي هلاندي والمتابعة صحيح أربتين قاغا للرسول salatu عليه الصلاة والسلام ago ho anta allamatu sa'ad anda khalas en anda kem ko fasarinda sasa mutaba ga ga fasarinda ati wa huwa ken ngani mutaba ngani kebe ay yakuna al amalu gollen nanyi qad umira be igadanya mari yenya tikenga

وهو أن يكون العمل قد أمر به مغير الصيغة غدي قل لنا لنني إذا نعمر دنيتي اللامة استعرفي فهذا كقول كقل بها كنكي كم قل خلاص ينغا إنك كتب قل كبيري ننياغ تفارنغا قول لك بدي الإخلاص والمتابعة kunga كهما ما قول golle bedi sahim huwa al'amalu kenya ni golle nga al maqbul golle kebe ga idan ku hilligana kahuma me golle ɓe di ken golle allah kene kita na ñaga do farenga ken kita a heti marduduya idan imma batil makitadi imma makitadi ga makitadi walla kenga hanna ni ihilli suma kitadi khalas yen tada manya ni faren kamma iran batilun marzudun na tandin ni kannan kagai kebe ganya khalas in kammanya faren cunnan kamma iwatin kada al'amalul maqbul golli ragante mana golle kebe allah subhanahu wa ta'ala ga ragana na kamantuga sahih idan ngaji ke allamatu sa'di adga men pahamin tenya na ga maga sasa ke baitanka awagilli hompo hammintenga ayi terano ntere cu suka humante i tere dingira suku hilli dabugadi lenkidanke yanka dingiran dabugadi kafunyani salle kala sendo fare na nyaare fare ngai gama kita da wanna hana sume wanna hana sumbusonna wanna hana jaka bugande awanna hana e, na hisire nya katta soronga awanna hana san golle sanga ni na allah jatinya mundu tai anga ni na khairinya mundu tai maku hillin kitadia khalas ennan kitada annanya allah bani da hillande anna nyaare nga gada nya mo gombe anna nya kundunga kem pakati golle kenan na iga bugo ho di maga nyimme kafun kafunya na kamamma bugo bugu ndi abono banen da bu golle ndi kadi abono mi hillin timme ira da baka mi so an kita gondi idan kana alamatu sa'di ga da kebe ko ne sasa olli ko ga ta'liq bi kinne be go magadi ngaji ki sa'di dan kan hono hante ngo ko halle kenya eh, diga mo ayogi kapai eh, ni siren dangan tan ho hanan ni kannan kaga sirebe gana kanu na khalasin to khalasin ni kannan kaga allah subhanahu wa ta'ala nan ana ci khalasin ni kannan kaga saro bi ya sare lugan da ni kannan kaga nda ko nan da serebe da qur'anan tu dinan tanga da qur'anan pahami dinan tanga an karamo wani makka he kitabe so ga garnona garnona qur'ana hamiu oga bukhari muslim eh, muhtasar khalil mughni muqni' dagana dagana dagana oga kitabe sugarna na haw sarfu dagana ona sugarna timana ona qur'ana ke mananya hangi masun ta karna tikai warna angana daga bukar di kitu benu ga qur'ana ndanke ngami hamu farenga di bangan dan daga kunya mundunonga angana daga fekon kitabun kaga dan daga na mani mundu ku benu ga konanke ngami hamu ame wada angana daga irenga ini bangan di mogo dan ni hami idan ona mundu sumunduno qur'ana di allah subhanahu wa ta'ala da ikhlasun kono dangan qur'anu di anta jinan nan daga kitabe sui nan danga ya ga de aya ngana daga kitabe sui an ngana ga sen yini no nganta ikhlasun fasartim manten kita man nan caage kata qur'an ai kem fatan na to khalas sen me gani kebe lugan do sari an tusu ka manten aya nan gaba qur'ana de amma aya bana suratul nahl di ken wo ko baka tun kan ga ina ne manun jate kenyan suratul nahl gira girin nan tin ne manun aya ati wa inna lakum fil an'ami la'ibratan awaga kundanga ni kara mumundi tagaseya awa din kama ken tagasena minnaga tun kanti nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibin o kuwaga kunkumarini mana o waga minindini nusqikum amma to wa ga minindini shurbu ma ko ni asuqi o wa ga kum minindini na sabunya faida wa ko be kan koran min ne bane ya wa ga kumarni mimma ay gonu intima ke ibtidai ay gonu ti tabaidiyya amma o kunta ayan sharhun dangaranya ho ho ya gelli ho nganganati e, ibtidaiya gelli ho nyugo ya nganati e, tabaidiyya gelli ho nga walla gelli ho nyugo ya ho kebe agi nogonundi mani nogondi kara ho mumun nogondi warnati wa inna lakum fil an'am yere manna gati fi butunihi na sabunya mananni al jins inone kara ho mun na gato anyogo ni bane nanni hilloi kem palle jagando sugo kunni sikandino na dinga. ma makwa heti o kwara kumminindini gelli hon ñugoya keɓeegi i nogonundi albotol jamu batin gi i nogonundi itini kannan kadangani batinu kebe gane nugudu honu ndo hoynu cukaw mantenga no gonde antini ke adangani al batin amma gane kenga itu be batinu da konni rubama alla tin al jof wala dakhil wala kun qawran gelli no nga ona amin din mani o ga amin din kebe abaka gire min bayni farisin farsin ni kannan kaga ya kusin kake sobe kebe gano no gonde sobe mena gane sobe kebe ka kusinkandi wajamin ado hore mena gane hore kebe aga minna aga nyimun nogondi na sabunya iga hongana igena nduguta tabarakallahu ahsanul khaliqin iga hongana igena nduguta rabbul alamin ka hainda ganya na mogombe nogullenmu ngana soro nan duguta haju ganta saga kubeya kunga yankana kursi ke nogoni mana kusinka ke nogoni haju ganta saga saga nu kubeno haju ganta kunga kunga yankana kusinkan nogoni jibe haju ganta kai kita kenga yankana minna iwatin kenda ghudadul kiliyatayn kenga yankana tanjinkan nukunga Sahim, ken ada tanjin kan no kon ken palle hata jenga katta kebe anyamani nga dingira nyugano wati no goda dol mani ke gayan kanere Allah Allah sahih الضرع kanyen kaga hakka be gan kawan yana katinga kun kayan kana kanyen killen no gonde aga kanyen sahim sasa a dogomani kita hore hakke be ga di gellina hay vitamini ga kawa nyana hore nga warne hada maran mel lanta nyana ma hore na nyana gondia limiti wa dan da yan kawre ran kalla litir hakka na nonga kirsendo leminan tabana sorom mo gonka kan tabana kenya no ga tini serenga na aga nay gubini walla ya garenga nay ladan de hakati su ma ta hote kundunga giranna ya gemmun at soro gona di ya qalla ni lada nda ta on watte horenyen watte horenyen sasa dogotora gon kinyo kutun yugo ambaka e lenka ke tetenga ken kutu an togo horeke suguna aga togo horeke suguna akan tun ya garen no a agu mana da a agu mana daga na ku ngatin watte horenya ne kinen nganya du la ton dine kembe kem kembe kene ke kutuke kana kan duaranya aranya no kutun hillime walla sikoy me haka tuniya agana kantu birambe agantara hatajini hore gabe ana sawu ko kurumba ngana kai ho kase ke akem bugandin kita kenya hay baka ngati ni lada nyani lada heti an ni wadde hore nyani wadde hore heti keni jangiro tana ganon gella ganda tinya dogotor nunga hani na mani nyana kuntur ko hilli wi kut ya ano gombo gono na opere wa kuntur kuntur bana ande no walla hillo ne no walla ko wa bugandin inda ni warno kaban nogondi wo kunati ordomen nogondi walla vitre nogondi allah gana ya gare kero ke wahale ada kempenonga igada buga ni bana ñemea nka gelli igana lele igama daga hane kutunu kunda karata yonkin na ma kan ka kaman nambira halle bita tan a kote idan kenyani an asirga sirgabe alla ta kuna yakke ngalla dan di sino manime wala sine ha umana ta hore nga baka ken da me gamati seta anga to ho kutin korte nyen ida korto atay nyen da korto de asigi jinna nyare re ku kunya da ta kenya me na dai kenya hore nju kenai walla na ti jinna gar kase nyan da te kin ko landi ti kenya hore hay baka da batte e ko no ko an hallita ha kuna halya kewa dabar ne amma jaga nan daga ma jamani lado o jaman ku so dabar ne a dabar na sudi kebe ha kene ke adan kana hungi ma war ni ndo doktor num masala ke kam ainda serengari kebe ga dangi kemenga idan kewanonga hore hakke nyane aga yang ka dangi hakke tanni ya genta ka kamanga biren na nya halla goten sahih idan kebe ha kene ke keni duranga tetanai onta ga katta horenga haqqe be vitamini be ga no nganda ha be ga igande ke no gonda ga kawa nyana horenga no hakene kanga togar ho ko kurni bugwa sobe ke baka anda to kono kati kerni bugwa tanji kerni bugwa mani ke garin bugwa kuna kati baka ngati kunda to kono nga amma hore ke kennan kawa to kono warni kenga ma to kono ya gante horeke butte ke ana kella kana alkabda aga buteke butte nya butte ke ana horeke wutuna agana horeke hutu birambe akenda manna na hutuna segendi kamunde warni ho horanta segendi ni mabutte ke ana sahib butte ke kana horeke hutuna segendi a ken karanta sankini do hatenga butte ngakin ni sondomen taban doktor he tinga nda gara don do doktor nga masala wa kya ne kitabun kenga he nguru bane manya doktor a wodi idan butte ke gana hore ke kini sondome ke kita alqal sondome ke kita a ko ni ke fare hagati no angana hay nda nyimme bana an kompendi anta hata jini wajun danai kotambe agati sahaba nunda cinkuntur a horendi e agana bono haten bono anda haten curo iti sondome ken ga sondome sondonga serebe misali rom dinan agana bono mbira halla sondome ngana bono kanya mi sondo ngate ngana serenga girda sanga tay sada ga sadaka korno mo koy godi idan khefare nda ko dinan bangen nyen kalenki do dorun ti hari kunni menu kuida hami kiun kuntur ne ana nda bona nyame na yana horen kankin kem baati butte ngana ke kini sondo men kita sondo men kadi golle ngame dingira be do hakke be gan kawa sondo men yana takandini kita dingira be do hakke be gan kawa dingira be do hakke be gan kawa an anke ng'a la dingira nyugo hore gana daga no aga nda ko nyano nga kun turnu non ay wa di mina doktor nu na opera ina di goron kun turo ngano walla hore ke gan kawa urnu no kubi anda siginonga na nya ma nga gelille njuru gana kama nyimenga walla ho gana kitanonga hore ke kun turnu na daga watte ngo kuna ti korte nyani kiyani kiyani hoyeti hore nyang kama mai nonga hore be gan kawa dangini aya madanga idat kita nga sankini ko tunka rabbul alamin aga ñamarni mogonɓe hakke ɓe gan kawa seddin gollanda awa setundini hakke ɓe gan kawa degana kittundo tanundi huɓe gan kawa yankana wureranga awa sukaumante ñankandi sahih idan yere ɓe ha kene keya ihwani iwo honta killey kati keɓe ha kene key aɗo horeke aɗo tanjike ado manike ke seweke iwo honta killey Anga angata ay gonum maga tanjindo soben cuna dingira bane e afan tanjindo mani na dingira bane ta dingira bane nga serella nyini digin te ngai sasa awasa kadi ka gumen bate awamani ni a ah, halla na na gira na daga tanji tanji kenta bakan kamani kya baka keda ko inda dingira bane ga ni dingira bane sunyi baka yani ka misali denye sahib idan tunkan da maninya jalla fi ula katin baka min na sobe ke do horen do mena kana sobe ke timenga antar no kati ke no kwanti hore ke gadungu yenga ken kantar no kati ke no kwanti ka hayndi kati ke hore ke antinta tage mo gondi dinan ta sobe ke make a he nka horenga a ken nyaho dumbe nga kati nyaho gulle hore ke akaten nyane kati kato enta ken no kwanti haraga nenga ntakati mbise da mo siri sikkandi kati foko ambuga kati mbaka amma ngar har ya gare lemme ngama suga kombo kay tinya har da ban ka gare lemme ngama suga lima kam kombo kay tinya amma hore ka aken to kono abba ke khairin ta ken no idan hore ndo kati ngabaka medi tunkanti min baini farisin wa jamin kusinka ke sobe be ga no gonde farisin ni sobe ke be ga kusinka ke no gonde wa jamin ado hore me na gane tun kan o yugumar ni mani ya kuhili domena gane labana qatiya khalisa kebe khalasin tengan al khalis ni kan nan qagai as-safiyu an-naqiyu kebe a khalasin tengani asugan ni tengani watni ka dangane khalis o yu iminin dino kumar ni katiya kebe a khalasin tengani mani na khalasen yugo ya kati ka kene sobe ke timente tay hmm. yala sobin timen ga na kore ke ga dunguyen tay idan tunkanda halasindi sobe ke batema ga ngarai ada halasindi horen ka ga nya kem palle ate sa'iga as-sa'iga ni kannan ka ga as sahalul murur fil halqi kebe adan yenne ngani kore ndi kenya to anon de katin da sere sarna abada aga nan cara an hibe ka ka tinta sere sarna nan tinke mana amma kebe gara kitabun Allah jin min nan cara Allah hota nan min nan cara har tiga mun nan karle kenken amma katin din cara itiken nan du tirindi kebe kanong kati geda mani nyino manda kam mo kenga kenga kati nda seresa warni tunkanti sa'iga kebe dangen ne ni korendi li sharibina minna non dangani kenya ni arabu nga ini hari ma maga igan nyugo men kamma sere ngarno nyugo men ngure na kombol dira kandi na suguma gam pake hakatimbe arabu nyi kenya idan hake ne kai faida no maga kannan kagaye khalisa ma'khudun min al-khulusi was-safa'i wan-naqa'a idan al-ikhlas ani kannan kaga ko te gollen kaga be hakene ke manna sugande bidiya nganonga illa kappe ngano allan kute ngano ko katike ga sugandi bakka sobe ke do hore ke na ga mo gombe man kana ngol lunci aganya katia man kana gollen cugandi baka bidiya do hilla ka do allan kute ñanaga na dabari allah subhanahu wa ta'ala bane ni ken pakata nakati na ñaggolli kala sinten sahib idan ngaji ke kebe gane al ikhlas nga anda hami idan a kan nan kaxaye al ikhlas adalile. dalile on kempeti koya tunkanti ma umiru illa li liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin imi kunya marti ho kunyamarti hohoya magantina allah bane batu alhala kala no gani kunga golle ngadina ta gonu nda fasar kenya tunkanti hadi jalla fi ula fa'budillaha mukhlisan lahu ddin allah bane batu alhala ankengani kala sindana adangani gollenga umar ibn bn alkhatabi kakati ida faren mugu sallallahu alaihi wasallam faren atini innama al'amalu binniyat wa innama likulli mur'in ma waa. golle sugadi atugeneti kammo gagai arageneti kammo gagai anyana tingannunya alla nan golle la ganati man angara dabar tinganne kebe ya anan tuganati mani angara golle dabar tinganne kebe ya idan ke hadisa be hakene ke innamal a'malu binniyat dalili ni ke mani kamma khalasin kamma adu ogara ko ayalu hin libekar amma hube gane almutabaa ona dalilu sikki gara ko gara dalilu sikki gara khalasin ngam gombe aya ana tunkanti wama atakum ar-rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu hube faran gara ken kina ga alaihi salatu wassalamu gara kellaga ho ha gara kina ga nan ti gara kenya batenya ni gara kencu ko mantella ga ana bari. hibe a gada ka hata baka maka ka hata baka amara idan mutaba'atu rasul a dalilin yu ga kai minna qur'anu de tun kan ta ga da dalili illandinga falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum alim yammun nidu tanga yammun nidu kisi kubenu ga sorin denyana inan kanu baka fare maryamma yammu ni du kisi du tanga inan kanu kan yammu yammu ku be ga sorin den yana baka fare nya maryam ma ani amri hi wada gara usul tafsir wa kulliyat lil allama sa'di wada gara din nanti al mufradul mudaf ya ummu mufradu nya gane usul tafsir gumum ma igana dam bin to ya su kata hota na alo gonde nya konni sahih amru kalmaniya mudaf هاو كبه هكذا في محل جر مضاف إليه أو أنت أمر محمد ولا أنت أمر زيد إذا أمر كلمة مضاف زيد أني من مضاف إليه إذا ساس أمر كان لوغوندي أي kulla mukhalifin falyahdhar kulla mukhalifin sere suga ni sogin da nan ga kimbaka an ga kan nan binne ga nan kulle ngale an ga mo susu di akanu du tanga acca so am mo gontu anna ma sogin da nyabaka fare nyamare ma ini du tanga ini du tanga mani hinu hilli magardi kita o hana fitina kenna magardi kita mufassiruna numpo gabe da fasari hilla kapenye hilla kapen na ma de kita ke nan to faran na ala gar allo hilla kapen da de walla kenga he yangan kate magar da kita ke gani mamandanan duna da hilla kapen ngaran kita balau ndang kita kiyaman ko ta yangan kate mamante ngaran kita musiban ndang kita non sahim idan aya hillan dimpona haditha banirti telongon ta warno da ayo hillido haditha banirti eh, aisha radhiyallahu anha farenti sallallahu alaihi wasallam man alaihi gana golle de bari o ku hincane kenta ken golle kamma ken golle ni sage honye wa fi riwaya idan anani sasa an kenyanda golle ke jonga an bi da ke sagante yanan man ahdatha fi amurna hada ma laysa minhu fa huwa rad an ken ti ay kema jonga de indin hanya anya ma wallo de ben almami kay faren ti man amila amala laysa alaiha amurna fa huwa rad an ken ma jonga de aga karamo anda jonga ka sagante yanan na sabunya faren garo indo sare ke be gari aro batmo ke be gari aro dina ke be gari aro killen gari aro ke kemanya bani ken ta ken kamma sahih idan saso da tunan ti janka gollen taragane ma ikhlas an kalasa Allah dangane hillandi anya farin tunan kam ari ibn abi dunya a kitabe nganonga al ikhlas wan niyya kitabe faidan tiyan abu nu'aym gaga a kitabe nga hilyatul awliya aga ni kitabe kebe a faidan tengan ida asaru yugo hilla baka fudal ibn iyad maga asaru ke boga da kon ga wondi ida hilla anna al fudail ibn iyad qal fi qawlihi ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala allah subhanahu wa ta'ala digan kanaga ta da kenya kudo ina ga jarabi ko na ga di kengan tron ta golle ya fudail ibn iyad kam akhlasuhu wa aswabuhu أهو غلاسين تادوا صوابا تيم فإنه إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل أتقول لنا خلاصين تنني صوابك هي أن تركني صحيح وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا قال لغني صوابا قاغني أن ترغني ما غني هو خلاص انتني الله دغن كم قال أبا علي أتي كم وكان فضيليا ati wal khalisu idha kana lillah ko khalasin tenni kannan ka ga gelli golle nganani Allah dangan was sawabu idha kana ala sunna sawaban ni kannan ka ga golle nganani sunnan kam idan golle lagan tuku illa anya khalasin tengani Allah dangani anya ga dabari mani kamma faran cunnan kamma alayhi salatu wassalam idan ke golle ke alla gani ikamanga sahih bolle suntano nga gara gene maken kita no gondia ikhwani an ho wanda minne jo nga wa halen ko bono angu ngumu nyugona adi sufi kan ko kunta guna la ilaha illa allah intadu min kan konni idina huwa huwa huwa huwa hu hu hu nelemu maido kana mai walla kenga allahu allahu allahu allahu allahu mani allah hanya gana wa malla hi mani konni allahu allah allahu allah ya yani mani hoko niya igari kirsan yugo tirni ati manni la ilaha illa allah ike kan tadunga na konni ati ikanna hi gwadanga ni kenya ni la ilaha illa allah inta konna badani ina mani konni allahu allahu allahu ina kya konni ati iwakanna igana katandenya sadi ga sabati ndenya na yonkin nan ba bugi ga kalla iga igana ti la ilaha tungubat kamanen tanonga iwakanna sadi ga tini illa Allahu, ma ganta alla yonkin nan ma bugu kundo mena gane warni ike wakanna alla iwa alla daranta huntu iwa tu yonkin ka hiti galle ana alla maka billahi alaikum ke gana ko ni jahilin jaman na kayin tawunu ha ati allah kannen ce babunda ngani kenya ni la ilaha illa allah iken ta kon allah allah ke baka warni wakkan ne gana kata nan tuttungu bat kamanen tanonga imma ka karaken nogon i gana ti la ilaha sadi tini illa allah imma gar daga ka ntanda digamu imma ka hakiniya musiba nu nyene anga heti tuana isu su yan can kindini serebe ga kelli ga meme men konne an ma on ta nga urnu nan koren to gamo nanti junubu ndan ken toni ko ani soro sennu anay ga ke galle ke ila gun ya ja ila gun kempa ikhwani kebe hay kene ke soron tagandi ke hidi katta tagandu na gatiya walakin sadinga tinya ke nga konnanda serengana kara i xaburun noxonde aga tirni luho hana ɓe ken ni ku hilla serengana kara i xaburundi aga tirni luho hana ɓe ken ni ku hilla ho hana iwa tirnin maniya al ikhlas khalasiye hillandi iwa tirnin mutaba'atu rasul faren bat ñaxaye a bate iwa tirnin ken qaxa alayhi salatu wassalam horatini ken dalilen na minna a dalilen ga hadi a sahantu noxonde ke faren da ko ne ada santen no gondi urenga iwatirndini mar rabbu kona an kamanga aja bunni kannan kagai allah hun kamanni allah makayati ha idan kenni mani al ikhlas awatirni kaga man nabiyyuk ko kana ngan nabiyyin menga نبي محمد نبي من salatu عليه الصلاة والسلام كلمة هي المتابعة kaburun nogonda anta tirindina an karamogo inonga koro suɓenu gañan maxay xoɓe manime anta tirindini kenga ku koro sumunna kamo sikisini anta tirindini kenga o ñime kappa kenne leinangabo anta tirindini ke suyi ñakundille muñandin kaba anta tirindini bakka key sagamo ñañinga wo deɓe dun koncuñi keyirdo a kama walla ke a kamma anta tirindini bakka kenga an tirindini kannan kaxay anda xala se ñakodangani an ñaxe do koy antur ni muku hilli bane agara nyang ke ngada munyo hotana musiba warni hajun takeng nganta tirndini kenga nonga hajun take nga anga kenya ngang kace nyinan kane idan agana nyinke ga tirndini kiyai lemmen taka hininga buren taka hininga karlemman taka hininga daulan do jan do tokon cusu ko daga kem pakati miskine ngasaka sembe suntin dangani ma Allah gana hinninga ya lan ta kawi mo kontro turon ke jabu kane min ta mo kontro turon ke jabu kane ada illa gadi sere su gadanga ke digame konni man nanga da barne sallan konni أنا ساسا سيدسو سلام انتو أقولني نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما كاي نعم. أصحك أقولني نعم. أنا أشهد أن لا إله إلا الله كان الإخلاص كان خلاص يني وأشهد أن محمدا رسول الله كلمة هي المتابعة ورن ننجد ننتقى فار يعني قفون تأنا ما بتوا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله قفار قيمة بتوا تناوني بتونا نياقي ديا جيو man ken kimandi iri men ne ona hinga bentu إذا men ne onya ga dia batu mo gonya igala batam gombe ona alla batu kenya إذا gode iri men ni kai banke na manke ma ri men na hadisa ga ben qara kundunga ta iri men peti kei ngel mu ma matonya kundunga iri men peti iri men na na nyaare da ga Allah bat akenyi men ta batini de aga Allah bat ta mo mo na Allah batu kenya mo gombe idan kam mo ga ni an ke ngami siden no gonde sallillana na kya konni batte ndo batte hilla kapen nari dabar nonga ashhadu an la ilaha illallah kem guruje nonga walla batten do batte bidan na dabare ashhadu anna muhammada rasulullah ken gurje bakanonga walla sallin ga irni sigi ashhadu an la ilaha illa allah sallen cikken palle illa kappe gona dabare sado mani sado kabare nyimme mega nyana ana walla kenga sallin cikken kane ashhadu anna muhammadar rasulullah be ga koni sallin cikken no koni sallin cikken palle sado takbiratul ihram ga nyana bida nyu gona dabari ya no ga da diga be ko da hami wa idan kuna nukun har tahiyan ka hayndi sallen ngana idongene sallen angana sigindini anga ku hilli konna no gondi nan tanken dan kana wutti kuya khalas enna nya alla bane da nya ga enna nya ti faren bane ay salli siginden salli gillen da wa konni salli siginden di iwa konni maka ayati ndan kana go nan ti khalas enna nya na alla bane da ngana ashhadu an la ilaha illallah ndan kana go nan ti ga ga di nya ga enna nya kawanya na ti faren bane ay ashhadu anna muhammadar rasulullah mamma ka ko sallen de ado sallen ciginden no gondi sasa tahiyan kan no gonda ngarna ko ni sallen la garunga man ta ni tahiyan dia a nan tingar hibe ko har sanna kembana ne akam dan kana untenga tencal lella garun ka kai ko dan kana ute sallen jonga denga kala sen nan kawnya na Allah bana da nyaaren kan kawnya na tifaren bana alayhi salatu wassalam kem pallanke ngana salamu ngaro honta nyini manna hilla ka pinyirdu yuwa koni ti tanga na ken koni to konne ngana ngari ta wakalla Allah pin ko ngado karnde ga gadi daga ni sahaba no mai daga na jihadu da bari ta kono na Allah hinko ma gonnu mai no ga ide ni gaja kem pallanna ta wirdu yuwa ni ma anzalallahu Allah biha min sultan ti karammogo da ko walla ho da ko angara kebe ko salle jonga da da lagare anda suburja sallen palle innahuma wal walmutabaa i hillini kannan kaxay halase aɗo mani aɗo ñan ñaxeti farenga alayhi salatu wasalam a bati na sorontaxandi qismun indahum al ikhlas wal والمتابعة taxandi hananni kannan kaxa assuada allah gano ñaka hiniya xala sengi maxa i gollundi ñoxo ñoxun cusukahumantendi i ñaxe do faren kaxa alayhi salatu wasalam hillandin ulalingintongo kan nan kaxaye qismun indahum likhlas wa laysa indahum almutabaa hillandin ni kan kannan qaray khalas ni magaden qaymanya ga do faren ya'buduna allaha bil bid'a wa shirk wa ma shar'a lahum shuyukhuhum iwa alla battati mane bidi ado hilla kape adi igir sungara kebe nyida ngani kille sariya ina kenya kamma kenge khalas en kampanye ni ko ina i gollen tina nyana alla bana adangana amma idanya ni mani kamma bida ando hilla kappe ado igir sungara kitabu lengun nu be no dabari dangani borongun do mana mana dingira nunga ku kama nunni maniya bidia ngumu bonendi kita sikkandin ni kannan kaxaye qismun indahum almutabaa walaysa indahum ikhlasun كلما يفعله يفعله رياء وسمعة وللدنيا taxandi sikkandi a ñaxantengati farenga alayhi salatu wasalam a sinxe sunna gume ñani aywa mu sunna gume ɲani a kore mare moxo sunna gume ɲani a salli moxo sunna gume a ngarinke sunna gume ñani nka sondome ke kala xala sentano ana suñana du koyintaxu ñayi walla soron nanti xawa dooru walla ana suñana duna adangani bonen da kita ke tampi xore ne. idan groupe sikandi ni kai sunna ngano nga nyaare do fare ngan kakala sema kitama nagatandin ni kannan kakaya qismun laysa indahum ikhlasun wala mutaba'a kunga kala senti maga na nyaare do fare ngan ken kanti maga kun kunna timme iwa konya na kebe gallingi danganta si kom pala ke bana nyani kisananga kannan kisi kebe khalas nga maga asaga nya ga do farenga kebe khalas nga maga manya ga do farenga musiban kana kamma kebe anya ga do farenga ka khalas enta adanga ni musiban kana kamma kebe khalas he nya ga di farenga musiban kan kusiki kamma bane ke as-suada kunya no lingin tonga anga mundan na nyaw lingin te kala sem mundan gollun cu su ko mantenni anna nyaga do fare nga kenga e musiba ngan kitta sahim kenya ni kahina gatin ndange ngati hogabe ya allamatu saadi adan ke digambe hakene ke nanti fahumul ladina ago siran siranta allamatu saadi ken ko tan ndi ko ni ndi tu sorobe no gana sahim ndi tu konu ni ila to baka halaken killunga ida maninya ida wulalingin to be nu ga alla dunge muru nu kunyan ka dingira nu ida kun kere kere aho han dada ngorti iyan ka dingira nu ko ninda ngamu ndan kan ngalli no wandi atewa ko hanan baikene o hana ken hillo ay na ngollon kala sa Allah daga na do na nyaga do farenga in ka nyam maka nu kuncu ay de kempe de hoy nan da hati ngadangen basalan sun kaso nyaga na hati ngana dangi wajibe tan kam ma sun kasore farlan challe nyaga na hati ngana dangi wajibe tan kam ma farlan challe tanaga nari in ka ngana ho ho dabar ni ku hilli wano ngai ranta bakadi inda buga di musiban dan kita sahih ah. kenya ni ti ite allah subhanahu wa ta'ala agada adamuren muko kissabe koni agati innama yataqabbalu allah min almuttaqin iti yala allan kannananga hoho ñana allah wa suraganayya golle ɓe a kanna allah nkama golle keñati kalasenga allah wa kellaganawa allan kannana ñani afwan allan kannana ñani nka golle wa da ken bara ma bar sunnan kama da bar bidiya nyani la ken ngara gani tibar man da Allah kan nana nyani Allah ragani kan allan kan nana me meni Allah kan nana nyai ara golle ke dabari mani ma khalas do sunnan kamma lagande nyana ke kamanni sahih idan ku hilli be hakene kera ma tu saadi gara ni an ngana ngumu manya ku na jare ko banen dal su hede o lele ke kitabe ke kenda simma ma anya mena ka usajin pimpa wato no kam made ha amma ko to hana makka an ga nan mu manya ke war nan mu lalin ta hunna iriya aslu sa'ada ulalin ta ulle silin ku hillahi sahih aslan lis sa'ada amma keni nke ga katina honne be ka hay warna ga hakatin daga mo shirken ga har sahota na imma ngan kawana ka hay sahim aya nun ngano haditha nun ngano masalan tunkanga ti faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan kam fa kana al mutaba wala yushrik bi ibadati rabbi ahada kana al ikhlas idan adu tuanun digan kaifin to be ganonga amma awase oga da haqqe be garam amma iskalun nin magaminna دنجرا باغتي هاتان القاعدتان وهما الإخلاص والمتابعة شرط لكل عبادة ظاهرة وباطنة أو هامش ننتي وفي كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية بيان تفصيلي لهاتين القاعدتين صحيح نعم. إذا شيخ الإسلام ابن تيمية hagati gaben kai mengindu jaragini adan ke kitabe be akene kai manni har sanga masharu al ubudiyya ibn taymiya kitabe an kitabe gore heti yani gapun gonde adarun gabe heti amma gore nyen azim amma darun nuqa gabe heti eh, ni kitabe tugun nyen risala nyen al ubudiyya walakin an ga gonyi na nogonde an kitabe gore gono gonde idan hamish gumin fai ga kore nan ta waken kitabe bangan da ya kebe gani hatan pancin denga ku kaida nu hilli dangan sahih gelle allah ndi o kinya ko tarin tendi agana agantanya na kada li gai allingin dangani shekhul islam bin taymiya adan ka kitabe da al-ubudiyya agada hube koni ku yang kadingiranu hilli kammo mile kataken ibn taymiya da mani koni kun kibaren al-ikhlas wal mutaba'a adan ke kitabe di al-ubudiyya qarle ma Allah daga na kitabe ga ga no kutirndi angana ke kitabe kitandu magasirenyen gellanga na kitanna daga ala gare kitabe ke la garenga dingira ga ga tinu jima'uddin dingira ba ga sananti jima'uddin nautu gelli ken dingire ma kitabe nyemera ibn taymiya hay sehne ku qaida no hilla kam al ikhlas wal mutaba'a ngaji ki ibn taymiya gatu أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام أحمد بن بن عبد الحليم بن تيمية الحراني إذا أسان كنتن تاغي أغا تعدنا سهن قبي كن هو تناي صحيح إذا سربي لنا كتابك كتانا مطالعة ودكو تكنغا طيب أسرين يعني جلا جنا ما كتا كوترين تندي أما سوسا جنان gella جنان تا ken pakatora wa mile ne katta kenga ibn taymiya gar hube ko ku hillidi warni o daliginta kun cababunu ñani ku hilliya nan gollunya kala sen kamma ni nya faren tunnan kamma kenya nan ngai buka sen ngalla seren nara sunnan dabarni anati te anda dabarni ke debe dere no ni ke to goire walla ga do to ko killi ga sen kamma sasa nan tirndine serebe gara ke irdu dabar yo awun awun na sino manime a jongan apa te do sasa na sino manime kebe hay kene ke kengane al ikhlas adam do ke anyanka nambugu arjanna no onni kata minne kata munyeke ya ande ka soy ba ne koni ay makka ke on ma daga diga late ya gelanga tina kana hi ga senya kamo ke kamma gello de benga tawo aga de benta ga sino manimi kem kemmalato maka ayati aha faren ni ke sunna kamma alayhi salatu wassalamu anyi ke sunna kamma sa so nan tirndina aga debe aga kungoni ladan ni ke aga almaminun ladan ni ke kundo faren kalle yalo i katame me o kencene me ya idan igana anna gollun khalasin di Allah dangana amma nan pete nan ti khalasin ten tamma iganati annan jabati sunnan kamma amma nan pete nan ti wankilli kata kun nahai kundangana anyin medangana aya garen da ay goncu an gollun khalasin da Allah ne anni da bari faren kan kam makenga kafun amma an to unna ladiga ti qabrun no ndanga din ku hilya idan ngamuruna Allah subhanahu wa ta'ala maka ti amaran kutu sir sir sir kuya ada to urugin to kuya nkeda ga ku ado o be no ga birene ado boncongo ado ko ado kapallemu ado o garam no ku no ga tawagul lagiya ado gar lemu odo o tawagul gesu ado o naga se su tawagul ni hakke be ga da bicinera go ga ma go dan ken bicinna no gondi yalla allah subhanahu wa ta'ala ga no warja ga ikhlas ngo golundi ado al mutaba'a na faare farenga alayhi salatu salam ando sabatinda kamma kallen ngana kotan be anonyi ihilli kamma umma sabati kamma qiyaman kota kubenu ga gille nanti khalasi yammu o kana ngar kun gonde ka hainde allah subhanahu wa ta'ala ganai ko musurun ko nyatin kamma go innahu min ibadina al-mukhlasin makaheti al-mukhlasina qiranyu ga al-mukhlisina qiranyu go yani serebe megadi gollun kalasin de allah bani dangan qirabane alla gara kebe khalasin didu dangane o ko amurnu alla ma anonya komonga kubenu agadi khalasin di iki allah subhanahu wa ta'ala dangane aganonya yemmo ngo ko gollon khalasin dina ken alla bana dangane kebe gani mutaba'atu rasul na nyaare farenga allah subhanahu wa ta'ala gano o sabatin di ken kamma kebe hakene ke duam mo mo gonte ani nangirin ke junubun te ya asuka humanten dangane nga murno allah maga ke sonin karabe ha kene ke yelli khalas yen ngana ke sororon kam misiden din kunju suka mantenga yelli sunna ngana ke sororon kam misiden ju suka mantenga sonin kara sha man sha wa haba man haba kebe ga duniya ta do kebe ga barate nga ke murna allah subhanahu wa ta'ala ma ko talli bidiyan nan nyeme baka sonin kara se asen semben nan loga kam bonnan ko sa nun nan ko se sunnan nan cigi garenga be suka mantenna wutu nga ken murunu allah subhanahu wa ta'ala ma to ano benu go sonin kara nga duan na yalla allah gana maga ji jidi do mena kane yalle allah gani nya to ano ya igi kitum putun katta mai nan golli do me na me de ma tauhidin kamma na me de ma khalasen kamma na me de ma faran tunan cabaten kamma nga ken murunu allah subhanahu wa ta'ala ma amma oku oku magir karlem mu nga to ano nga no nga sonin kara to ano nga no okuni lem mu nyoga di batte wodu do to na nyana dia yalla allah subhanahu wa ta'ala gano di suko manten cabatindi khalas yendo faren nyaga en kam alayhi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam